بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu da muke yi na littafin misbahu salik a cikin fiqhun mazhaban malikiya muna cikin babul ayani tahira wan najisa wa ma yajuzu min tahliya wato babin da yake bayani akan abubuwa wanda suke masu tsarki da kuma abubuwan da najasa ne da kuma abun da aka halatta na daga kayan ado da ma abun da ba a halatta ba mun yi bayani akan abubuwa masu tsarki da abubuwa masu wanda suke najasa ne sannan abin da ya rage shi ne ma ya juzu mina tahliyati wa ma la ya juzu abin da yake halatta na daga kayan ado da kuma abin da baya halatta a yau za mu yi darasi na ashirin ne insha Allah wato abin da ya shafi harkan ado wato tufafi kamar harkan abinci ne al aslu fihi al ibaha asalinsa halal ne duk wani abun da za ka sa a jikinka ka yi ado da shi ko ka ce a bakinka to asalinsa halal ne sai in an samu dalilin da ya haramta shi wadda ka duk abun da za ka yi amfani da shi na ado ba ka buƙatan dalili akan halatta shi sai dai dalili akan haramta shi in haramun ne wanda ya ce maka irin kalan wannan adon da kake haramun ne to shine zai kawo maka dalili ba kai ne zaka kawo dalili akan cewa halal bane saboda asali ya zama halal in mutum yace haramun ne fa huwa mutalabu bid dalil al munafi mutalab bid dalil wanda yake kore asali shine ainihin ake neman ya kawo dalili menene dalili akan haka fadin ubangiji subhanahu wataala قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا khalisatan yawmal qiyama kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wane ne ya haramta ado da ubangiji ta'ala ya fitar wa bayinsa ado da Allah ya halitta a nan duniya wa ya haramta shi mana ba wanda ya haramta Allah ta'ala shi ne yake ware wannan halal ne ko abin da yake ware wannan haramun ne amma asali ya zama ya zama halal asali ya zama ya zama halal in ka ji an ce haramun sai dai ubangiji ta'ala ne ya haramta a alqur'ani ko kuma a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisai to da haka Allah ta'ala ya ce ya halicci kayan ado da kuma abubuwa na jin daɗi na arziki duk wani abu da zaka ji daɗi da shi na arziki shine tayyibat abincin da zaka ci da abubuwan sha na daɗi da zaka sha da abun hawa da zaka hau da gida da sauransu da shimfuda, da kowane irin abu da ci da sha duk ubangiji ta ya halicce su ne saboda waɗanda suka yi imani a nan duniya sai dai waɗanda ba su yi imanin ba su ma suna amfani da shi domin me domin su ci albarkacin waɗanda suka yi imani ubangiji ta ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine ya halitta muku abin da ke cikin ƙasa ko abin da ke bayan ƙasa gaba ɗaya na jin daɗi da abubuwan da ake amfani da shi saboda haka kafurai kenan suna cin albarkacin muminai yasa Allah ta'ala ya ce ya halicce su ne domin wanda suka yi imani a nan duniya amma sai ce khalisatan yawmal Wai wannan abubuwa na ado kuma to ubangiji ta'ala ya keɓance su da mumini ranar alkiyama a nan duniya kafuri da mumini yana yin ado amma an je lahira kuma mumini kawai shine mai yin ado kafuri kam Allah ta'ala haramta masa ado a lahira domin shi zai shiga cikin azabar Allah cikin wutar jahannama a wutar jahannama kuma babu ado babu kayan ado sai wanda ya shiga aljanna shine zai samu kayan ado kala kala azurfa da zinari da alhariri da duk wani abu da ya sani na ado da wanda bai sani ba kuma zai ado da shi kamar yadda mata suke yin ado da zinari da azurfa da warwaro da abun wuya to haka nan su ma maza a aljanna za su yi ado da wa'innan kayayyakin ubangiji ta lace yana bayyana wa'innan ayoyin ga mutane wa'inda suke da ilimi wato masu fahimta ba kowa da kowa da haka Allah ta ya halalta su a can gaba sai ce kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bi ghairi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun sai faɗi abubuwan da ya haramta ya haramta alfasha da zunubi da abun da yake na sabon Allah ne kenan in wannan adon aka ce maka haramun ne to sai ka jale shi amma in ba a ce maka haramun ba za ka iya amfani da shi Allah haramta alfasha sabon Allah da fasikanci da abubuwa na laifi na zunubi da abun da ya shafi zalunci ba haƙƙi ka je ka zalunci wani haramun ne kuma ya haramta a masa shirka haka nan kuma ya haramta a kirkiro ta magana a danganta masa ba shi ya faɗa ba ka ce abu kaza haramun ne baka da hujja daga alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya haramta wannan wannan abu ƙarya ne wa Allah subhanahu wata'ala saboda haka babu daman ka ce wannan abu haramun ne sai in kana da dalili daga alqur'ani ko hadisi in kuma ba haka ba to kana yi wa Allah ƙarya kuma ubangiji ta Allah ya haramta a masa a masa ƙarya ko kana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya kuma manzala sa sun ce man kazaba alayya muta'ammidan muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya mini karya da gangan ya tanadi wurin zaman sa a cikin wutan jahannama saboda haka Allah ya haramta abubuwan da ya haramta abin da ya bari kuma yana nan a matsayin halal har sai an samu hujja na haramta shi al halalu ma ahallahu Allah wal haramu ma harramahu Allah wa ma sakata anhu fa huwa afun faqbalu min Allah afiyatahu halal abunda da Allah ya halatta haramun abun da Allah ya haramta abun da ya shiru bai ce haramun ba to wannan ya muku afuwa ne ku je ku yi amfani da shi kenan in ka laluba ba dalilin da ya haramta to kenan yana nan a asalinsa na al ibaha shine halal saboda ka karka je ka haramta mutane abun da baka da hujja daga alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafurai sune suke irin wannan kuma ubangiji subhanahu wataala ya yi musu kashedi ya ce duk mai ɗabi'a kuma irin tasu ba zai samu rabo ba wala taqulu bima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkazib inna alladhina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun karar kawai abinda harshen kai ga dama ya dinga faɗa wannan halal ne wannan haramun ne don ka kirkiri ƙarya ka danganta Allah don Allah shine mai haramtawa da halatta kuma duk masu kirkiran ƙarya suna dangantawa Allah subhanahu wa ta'ala to ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ba za su samu rabo ba ranar alkiyama to da ka sai ka kame bakinka kar ka haramta wani abu na ado sai in kana da hujja daga alqur'ani ko hadisi to sai dai abubuwan da aka haramta aka halatta din kuma an hana ayi almabozaranci a ciki an hana ayi almabozaranci ko kuma abun ya zamana yana sa takama in ka yi shi zai sa ka kai takama ya zama kana da siffa irin na girman kai to wannan ubangiji ta'ala sai ya haramta shi kamar yadda ya zo kafin wa'annan ayoyin Allah ta'ala ce ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ya ku yan adam ku rike adonku lokacin da za ku tafi kowane masallaci kai adon za ka tafi masallaci ka rufe al'auranka ku ci ku sha amma kar ku yi almabozaranci Allah baya son masu almabozaranci so da haka idan ka wuce gona da iri to wannan kuma Allah zai kama ka saboda kai almabozaranci ne ba don ba halal bane dama almabozaranci a cikin abubuwa na halal ake yin sa saboda haka kar ya zama haramun kar kuma halal in ka wuce gona da iri ka je kai almabozaranci a cikin tufafinka ko cikin abincinka ko abun shanka idan kai haka ka aikata haramun almabozaranci haramun ne a shari'ar musulunci ya tabbata hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma mala'a adamiyun wi'a'an sharran min badanihi bi hasab ibni adama uqalatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li da'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi yace mutum bai cika wani burga mai mafi sharri kamar cikinsa ba babu wata jaka da zaka cika da wani abu wanda zai zama sharri kamar a ce ka cika cikinka da abinci sai ce ya ishi dan adam idan zai ci abinci ya kasa cikinsa kashi uku kashi ɗaya na abinci ɗaya kuma na ruwa ɗaya kuma na numfashi amma ka cika cikinka da abinci gaba ɗaya ba inda ruwa zai shiga haramu ko akwai inda ruwa zai shiga amma kuma babu inda numfashi zai fita wannan shi ma haramun ne saboda haka sai ka kasa cikinka kashi uku ka ci daidai wa daida ba tare da kayi almabozaranci ba ana akaitowa daga Sheikh Usman bin Fodi aka ce in za a ci abinci a yi bismillah kamar yadda ya tabbata a sunna sai wani yazo ya tambaye shi ce to in na manta a loman farko ban yi bismillah ba ya zan yi sai ce kai a ta biyu yace in na manta a ta biyun ban yi ba fa yace kai bismillah a ta uku yace in na manta a loma ta uku ban yi bismillah wafa sai yace har loma nawa za ka yi kaga ya kamata ta kai ta loma uku kenan don zaka ci abin da zai dan tsayar maka da tsokonka ne kawai don kada yunwa ta galabaitar da kai in ba haka ba sai kasala ta shiga mutum ko duk mai yawancin abinci ba zai tabuka wani abun a zo a gani ba saboda kasala ne da bacci kawai ko neman kuɗi ne ba zai iya yin da ya kamata ba sai dai in aikin karfi yake yi amma kasala ne kawai za ta shige shi ballanta na yi karatu ya zama malami ko ya amfanar da jama'a so da ka sai an takaita cin abinci kenan abdullahi bin abbas yana cewa kul ma shita wal bas ma shita ma aqdata qas ma akhda'atka khaslatani sarafun wa makhayala yace ka ci abun da ka ga dama ka daura duk abun da kake so matikar dabi'u guda biyu sun kuskure maka barna shine almabozaranci kenan wa makayala da kuma takama matikar ba za ka yi almabozaranci ba cikin abin da za ka ci da abin da za ka sha da abin da za ka ɗaura kuma ba haramun ba ne ka je kai ta ci me almabozaranci shine wuce gona da iri tufafin ka ya zama ya wuce gona da iri abin nan ɗinka abincinka abin shanka da sauransu sannan ya ce matuƙar kuma babu taƙama abun da kake cin ko kake shan ba zai sa ka takama da alfahari ba ka je ka ci abun da kaga dama shi yasa shari'a ta haramta saubu shuhra saubu shuhra ko da yadi na halal ne amma in kai tufafin zai sa ka shahara zaka ji kanka wani abu kana tafiya kana takama kana girman kai musulunci sai ya haramta maka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man labisa sauba shuhratin fi dunya albasahu Allahu thawba mazallatin yawmal qiyama thumma ulhiba fihi nara duk wanda ya daura tufafi na shahara ya wani kalan kaya wanda duk inda ya zo ta ai wane ne ga can wane don ya shahara da wannan kalan kayan ko kalan dinkin to ranar alkiyama Allah zai sa masa tufafi na kaskanci tunda a nan duniya ɗaukaka ake so sai a kaskantar da shi ranar alkiyama sannan a fura masa wuta a cikinsa sai zama wuta tana cin cikinsa da haka sai zama saubu shura haramu ne ka shahara da wani tufafi wanda ka wuce al'ada ka wuce gona da iri to wannan haramu ne amma in babu wannan ka je ka ɗaura duk abin da ka ga dama ka je ka yi duk ado da abin da ka ga dama matikar halal ne ba haramun ba ne kuma matikar wato ainihin ba zai sa ka takama ba ko kuma girman kai sayyidina ali radiyallahu anhu yana cewa jama'a Allahu tibba kullahu fi nisfi ayatin فقال كلوا واشربوا ولا تسرفوا Allah ya haɗa magani a cikin rabin aya dukkan magani gaba ɗaya na rabin aya magani na lafiyan jiki da Allah ta ce ku ci ku sha wala tusrifu kar ku yi barna in dai zaka ci abinci daidai cikin ka komin daɗin sa dan daidai ba za ka wuce gona da iri ba to za ka samu lafiyan jikinka amma in daɗi zai ɗebe ka kai ta take cikinka kullum sai ka koshi kowane lokaci sai ka koshi to ba za ka samu lafiyan jikinka ba cututtuka kuma za su samu daman shiga saboda galibi cuta tana shiga saboda cin abinci da yawa shi yake kawo mana ciwon shuga da sauransu duk da dai cuta tana takan iya shigowa ko ba sababi amma yana daga cikin sabubbanta wato yawan cin abinci sai sa ne yace salatun kunna muhlikatul anami wa da'iyatu sahihi ila siqami dawamu mudamatin wa dawamu wad'in wa idkhalu da'ami ala ta'ami abubuwa guda uku suna halakar da mutum kuma sukan sa lafiyayye ya zama mara lafiya daga ciki akwai shan giya mutum ya yi ta shan giya ya yi ta shan giya gaba ɗaya ya zama bai da lafiya haka nan mu wata'in mutum ya ta saduwa da mace ya yi ta jima'i yana ta saduwa koyaushe cikin saduwa da mace yake shi ma zai cutu na uku kuma ya shigar da abinci akan abinci ma'ana ya ci wannan bai narke ba ya sake tsora wannan ya sake tsora wannan nan sai ya kwamu da cututtuka kala-kala da sababin cin abinci da yake yi ya wuce gona da iri saboda haka komi ka tsakaita khairul umuri satuha ba ce ka bar cikinka da yunwa ba shi ma cuta ne amma kuma ba a ce ka take cikin ka ba shi ma cuta ne wakshak da sa'isa min ju'in wa min shab'in wa rubba makhmasatin sharrun min at-tukhami saboda haka ka kiyaye yunwa ka kiyaye kuma wato koshi da yawa sai zama kana tsaka tsaki wannan shine ainihin lafiyanka ubangiji ta'ala yana son masu ado wanda suke amfani da dukiyansu su ji daɗin rayuwansu daidai gwargwado abin da Allah ya halitta musu ko ya halatta musu ba tare da sun yi barna ba ko sun yi almubazaranci don ya tabbata hadisi ingancacce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda al-Imam al-Baihaqi ruwaito yace inna Allah yuhibbu idza an'ama ala 'abdin an yura atharu ni'matihi Alayhi. Allah ta'ala yana son in yayi wa bawansa ni'ima to a ga gurbin ni'iman a wurin bawan in Allah ya baka wadata to a ga alaman wadatan a tare da kai wato a ga jikinka mai kyau saboda kana cin abinci mai kyau in kana cin abinci mai kyau ko baka ci mai yawa ba jikinka zai yi kyau to kaga don wanda ya ganka bai ga miskini ba ya ga mawadaci lalle Allah ya wadata ka baka kai karan Allah ba a zahiri sannan a ga tufafinka mai kyau duk wanda ya ganka ya ga mai hali amma Allah maka arziki tufafinka ya zama marar kyau to kana kai karan Allah ne wajen mutane cewa Allah ya jarrabe ka da talauci don duk wanda ya ganka sai tamanin talaka ne kai to ba a son haka saboda haka kai ado mai kyau wala tansa nasibaka min ad-dunya wa asin kama asan Allah ilai kar ka manta da rabonka na duniya amma ka kyautata kamar inda Allah ta'ala ya kyautata maka haka nan motarka ta zama mai kyau abun hawanka gidanka ya zama mai kyau iyalenka su zama da an gan su an ga iyalen mawadata to wannan shine ka gode wa Allah ta'ala a bisa ni'imar da ya maka amma ba a yadda Allah ya maka ni'ima kuma ka kai wata shiga ta ibtila'i ba shiga ta jarrabawa a kasa bambance mawadaci da wanda ba mawadacin ba domin wannan kai kana kai karan Allah ne kana nuna Allah bai maka bai maka komai ba bai maka wata wata ni'ima ba kuma alhalin yayi maka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in Allah ya bawa mutum ni'ima to yana son ya ga gurbin ni'iman a tare da bawansa shine alaman yana godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala kuma yace la in shakartum la azidannakum in kuka gode mini zan ƙara muku in baka gode ba kuma Allah bai zai ƙara maka ba saboda haka ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ni'iman da ya maka sannan ka kyautatawa bayin Allah sai Allah ta'ala ya ƙara maka to sai mala yace wa harramu isti'mala naqdin kal'ina wa lauli unsa waqtilalan waqtina wa hilyatar rijali bin naqdaini لا خاتم الفضة درحمين متهدا muzhafan مصحفا saifa سيفا وربط سن مطلقا أو أنفح يتي وحرموا ما لم يسن حرمته sun haramta istimala naqdin amfani da azurfa da zinari kal ina kaman wajen yin ƙwarya da shi ƙwaryan alwala walau unsa ko ai ƙwaryan shan ruwa ko ma na alwalan walau unsa ko da mace ce kuwa an haramta lalan ko a rike shi a matsayin abun da ake cin moriyarsa wato ana ba da hayansa ana karɓan kuɗinsa na ko kuma a rike shi a matsayin wadata ka yi ƙwarya ta zinari ko azirfa don wadata saboda wata ran za iya amfani da shi wannan kuma haramun ne mala ce wa haramu sun haramta suwa suka haramta malamai da malamai ba sa haramtawa domin mun faɗa da azun ko ba wanda ya sai ce wannan abu haramun ne sai Allah subhanahu ta'ala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka wa haramu anan bayyanu tahrimahu malamai sun bayyana haramcin amfani da zinari ko azurfa a matsayin kofin da zaka sha ruwa da shi ko kwanon da zaka ci abinci da shi ko randarka ko makamancin wannan to da haka in an ce malamai sun haramta mana sun yi bayanin cewa wannan abu haramun ne amma malami bai isa ya halatta ko ya ko ya haramta ba sai dai yi bayani to da haka malamai sun yi bayanin cewa haramun ne a yi amfani da azurfa ko zinari a matsayin ƙwarya na shan wani abu ko kwano na cin wani abu ko kofi na shan wani abu a kofin shayin mutum azurfa ne ko zinari ai alfaharin ya yawa alfaharin ya yawa ko ƙwaryan abun nan butan alwalan mutum a ce na zinari ne almabozarancin ya yawa shari'a ba za ta yadda da wannan ba haka nan eh, kwanukan da ake sa mutum abinci ya ci a ce shi ma na zinari ne ko na azurfa alfaharin ya yi yawa shari'a ba za ta yadda da da irin wannan ba zai sa girman kai da takama wannan bayanin ko wannan haramcin ya zo a hadisai guda biyu ingantattu wanda imam al-bukhari da muslim suka ruwaito hadisi na farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fidda wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fi dunya wa lakum fil akhirah manzon Allah sama yace kada ku sha wani abun sha a cikin koren zinari da azurfa kada ku zama kofin shan shayinka ko kofin shan kununka ko na shan jus ɗinka ya zama zinari ne ko azurfa manzala sassama ya hana ma'ana haramun ne wala takulu fi sihafima kuma kada ku ci a akushin su kwanukan cin abincinka ya zama na zinari ko azurfa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai halatta ba haramun ne to kaga sai malamin ba su suka haramta ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya haramta sai malamai kuma suka yi bayani sannan manzala ta sama yace saboda azurfa da zinari fa innahuma lahum fid dunya wa lakum fil akhirah azurfa yin amfani da ƙwarya ko kofi ko buta ko kwanon ci na azurfa ko zinari kafurai ne suke yin wannan a duniya mana aikin kafurai ne wannan ko ba nuna ba yana nuna halal ne kafuran su ba a su ba su da doka ba sa bin dokar Allah subhanahu wataala shi yasa suke amfani da su a nan duniya amma ku kuma walakum fil akhirah a lahira ne za ku yi amfani da shi da haka nan duniya haramun kai amfani da wani kwano na azurfa ko zinari a matsayin kwanon cin abincinka ko kofi a matsayin kofin abun shan wani abun sha amma in ka je lahira kuma za ka yi amfani da shi aljanna ba abun da babu kuma ƙur'ani ya bayyana kofunan da ake amfani da su da kwanukan da ake cin abinci da su duk gaba ɗaya na zinari ne zinari ne da azurfa saboda gatan da ɗan aljanna yake da ita wannan hadisin bukhari da muslim suka ruwato shi daga hadisin huzaifa huzaifatul yamani sannan sai hadisi na biyu daga ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce allazi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam wanda yake shan wani abun sha a ƙwarya na azurfa a kwano na azurfa ko kofi na azurfa to wannan kan yana kwankwaɗan wutan jahannama ne a cikin cikinsa ma'ana zai tashi rana alkiyama wutan jahannama tana fita daga cikinsa saboda haka kenan haramu ne wannan wa'idi ne kamar da ubangiji ta ala ke cewa innal ladina ya'kuluna al yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira masu cin dukiyan marayu da zalunci suna cin wuta ne a cikin cikinsu kuma za su shiga wato ainihin cikin wuta jahannama wuta mai buruwa saboda haka kenan haramun ne mutum ya sha wani abun sha komin sarautansa komin kuɗinsa ya zama abin da yake amfani da shi na kwanukan cin abincinsa ko kofunan shan abun shansa ya zama zinari ne ko azurfa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta kuma imam nawawi ya hakaito ijma'i a bisa haramta wannan ma'ana duk malamai sun ijma'i haramun ne amfani da zinari ko azurfa a abun da ya shafi wato ainihin sha ko kuma ci to haka nan kuma abin da ya shafi ta'jir wato wato ba da hayansa sai ya zama kana da shi kuma kana ba da haya shine waqtilalan ma'khuzun min al-ghalla ikhtilal huwa akhdhu al-ghalla wato karban hayan abu karban kudin haya wani abu da zaka mora ka karbi abun da zaka moran to wannan haramun ne kana da ba kana da kofi ko kuma kwano na azurfa ko zinare kai baka amfani da shi amma kana ba wasu haya suna amfani da shi to ai ka taimaka wajen me wajen ayi amfani da shi to da haka sai zama haramun ubangiji ta ce wa ta'awanu alal birri taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ka'ida ce in zaka taimaki mutum to ka taimake shi wajen da'a da bin Allah subhanahu wataala da tsoron Allah amma karka wani abu da zai taimaka masa wajen sabon Allah idan ka yaka ka aikata haramun ko ketare iyaka to in ka bashi haya kan ai ka aikata abun nan ka kace ayi amfani da shi kenan saboda haka sai ya zama haramun ne wa kullu ma yu'addi ila al-harami fa huwa haram qa'ida ce fiqhiyya duk abin da zai kai mutum zuwa ga haramun to shi ma haramun ne alwasa'ilu laha akamul maqasid wato wasila tana da hukuncin manufa ba za a bara a sha giya ba sai an siya to sai aka haramta me sai da giyan gaba da sai an yi dakonta an kai ta inda za a sai da ita sai aka haramta dakonta ma gaba da so da duk hanya ne ne ya taimaka a sha giya din to haka nan ƙwaryan azurfa da zinari shi ma sai an ba da hayansa ko an sai da shi kafin a yi amfani da shi sai zama haramun ne ka sayarwa wanda zai yi amfani da shi ko kuma ka ajiye shi kawai don wadata ka ajiye a falon ka ko a ɗakinka kana da kofin zinari ko ƙwarya ta zinari ko azurfa shi ma haramun ne saboda wata ran za ka iya amfani da shi ko in kai baka yi amfani da shi ba ‘ya'yanka ko jikokinka sai su zo su yi amfani da shi to da haka sai ya zama shi ma haramun ne saboda ajiyewan ne take kaiwa ga ayi aiki da shi ko ayi yi amfani da shi to sannan sai malam yace wa hilyatar rijali bin naqdaini an haramta adon maza bin kadaini da azurfa da zinari la qatamal fiddati dirhamaini amma banda zubbe na zinari na binan na azurfa dirhamaini wanda bai wuce kaman girman dirhami guda biyu ba wato kuɗi irin na da na'am azurfa shine khatamal fidda fidda azurfa kenan azurfa an halatta maka zobbe kawai amma zinari kuma ko zobben ma ba a halatta mutum <coughs> ba zai ado da zinari da azurfa ba mutlaqan ma'ana kaskayi rigansa ko kai hulansa ko takalminsa ko makamancin wannan amma ya halatta kai zobben azurfa kai namiji banda zobben zinari wannan halal ne wannan kuma an haramta wa maza ne banda mata an haramta wa maza ne banda mata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani a hadisin Abi Musa al-Ash'ari wanda Imam Ahmad ya rawaito da Tirmidhi da isnadi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce uhilla adh-dhahab wal hariru li inasi ummati wa hurrima ala dhukurihim an halatta azrufa da alhariri an halatta azurfa da alhariri ga matan al'ummata amma an haramta wa su so da haka namiji haramun ne ya ado da zinari kuma haramun ne ya ado da alhariri ba ya halatta amma azurfa an halatta masa abin da bai taka kara ya karya ba kamar yayi zobbe da shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zobbe da zinari kamar yadda abun da azurfa afwan yayi zobbe da azurfa kamar yadda zamu karanta a gaba saboda haka kenan baya halatta ayi ado da me da zinari mutlaqan sawa'un babban ado ko ƙaramin ado ga mazaje amma mata kuma ya halatta shi ma azurfa ba halatta a yi ado da shi amma kuma ya halatta a yi ɗan ado kaɗan shine abin da ya shafi wato ainihin zobbi abin da ya shafi zobbi dalili akan wannan shine hadisin abdullahi bin umar radiyallahu anhu Allah ya da shi wanda imam bukhari ya ruwaito abdullahi bin umar yace da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khataman min waraqin وكان في يده ثم كان بعد في يد أبي بكر ثم كان بعد في يد عمر ثم كان بعد في يد عثمان حتى وقع بعد في بئر عريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يتي منذ على فسما ياركي زب نعذرفه wato a wasu hadisai da zubbin na zinari دا زبي sai sun wa mutane suka kama zubbin zinari sai jefar sai riki na azurfa sai ya haramta kuma yace haramun ne ai zobe na zinari sai dai na azurfa zinari shine jadin gold kenan azurfa kuma wanda yake fari to manzala sa sai ya zama zobben sa na azurfa ne shine warak na azurfa ne sai ya zama na ya rayu da shi shi wannan zobbe din a zamanin sa bayan ya resu sayyidina Abubakar sai ya zama na ya gaji wannan zobben yana sawa a hannunsa kaga ya samu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da ya rasu kuma sai na Umar da ya karbi khalifanci sai ya karba shi ma ya rayu da shi bayan ya rasu sayyidina Usman sai ya karbi zubben ya zama yana sawa har zubben ya je fada wata rijiya da ake ce mata biru arisin ya je fada wannan rijiyan ya bata zanen zubben shine Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shikenan Muhammadu manzon Allah ne kuma shine sitamfin dinsa yana hannunsa in ya rubuta wasiƙa sai dangwala tawada sai buga haka shine stamping ɗinsa sai kaga Muhammadu Rasulullah ya fito da shi yake stamping ya rubuta wasiƙa ko aka rubuta wasiƙa ko wata takarda ta musamman to kaga mazala tun da ya rika kaga ya zama halal ne in kana shakka ma ka ce a ah, to ko dai hukuncin ya keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai sai a ce to Abubakar da Umar da Usman su ma sun yi zobbe na azurfa saboda haka sai zama na ya halatta a yi zobbe wanda yake na azurfa ya ado da shi kamar yadda ya inganta a hadisin wato Imam al-Bukhari to amma sai malai ya kayyade shi yace dirhamaini kada ya wuce girman dirhami guda biyu kamar a ce sisi guda biyu ko sule guda biyu sule irin na dalman nan ko ficika ko kwandala in ji mutanen Kano to amma kar ka yi shi na alfahari ka wuce gona da iri ka yi shi babba zubbin in an gan shi kawai an san kayi ne don alfahari don ya bambanta da na sauran jama'a in ka yaka kayi barna ubangiji ta ce wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin kar yi barna Allah baya son masu barna sannan kuma sai ya ce muttahidan ya zama zobben kuma shi kadai abun nan azurfan ta zama ita kadai ba tana cakude da zinari ba in an hada ta da zinari shi ma bai halatta ba saboda haka baka yin ado da zinari da zubbi abin nan da azurfa a haɗe sai dai azurfa kawai zubbin kai zama na azurfa ne kawai ba tare da yana haɗe da na zinari ba in an hada da na zinarin to zinarin sai rinjaye azurfan sai zama haramun ne so da haka maza ba sa ado da zubbe na zinari yace aw mushafan ko kuma ya zamana an yi wa alqur'ani ado da azurfa ko kuma da zinari kamar yadda can gaba zai ce mana mutlaqan wato ya zama abin nan qur'ani ne sai aka masa ado gefe gefen takardunsa da azurfa ko zinari shi ma suka ce ba haramun bane to amma shi ma in ya wuce gona da iri ya zama ruhi, ba a sonsa don zai zama akwai mai almabozaranci imam ahmad aka ce masa shi ya tafi akan makaruhi ne sai aka ce ga wani nan ya kashe dinari ya kashe wa alkur'ani dinari dubu biyu saboda ya masa ado da me da azurfa sai ce wannan babu laifi to me yasa babu laifi yace saboda wayannan mutane suna ciyar da dukiyansu galibi a haramun ne haramun suke ba da dukiyarsu almabozaranci da aikata haramun da barna yanzu kuma sai zai wa alkur'ani kwalliya da dubu biyu dinari dubu biyu azurfan kimanta ta kai dinari dubu biyu ya ce to idan ka ce ka su yi wannan ai wannan dinari dubu biyu sai su je su aikata aikin haramun da shi amma in mutumin kirki ne ba sai ya zama abun kushewa ai almabozaranci ne wannan to da haka adon sai a yi shi daidai wa daidai. sannan ma yanzu ka ce kada ya zamana rubutun aka yi wa ado misali duk farkon sura sai a fara rubuta ta da zinari ta wajen zinari can sai a tafi ta wada wanda irin wanda aka sani malamai suka ce wannan zai ciro wa mutum tadabburin alkur'ani idan ka zo kana karanta alkurani maimakon ka dinga tina abun da ayoyin suka kunsa ya kara maka tsoron Allah sai kulliyan alkur'ani ya dinga daukan ka ya shagaltar da kai daga barin tadabburi da tunanin abun da ayoyin suka kunsa saboda da ce yasa ba a son yawan kulliya wa alkur'ani domin lahira ake son ka dinga tinawa kawai lahira kada kallon adon ya dinga daukan ka kamar masallatai masallacin aka cika shi da kulliya da ado na zinari da azurfa da filawowi in mutum yana sallah ya zama duk hankalin sai yana kan wannan adon sai cire masa khushu'i ganawa da yake da Allah subhanahu wataala ko ya rage masa shi yasa malamai suka karhanta yawan ado a masallaci saboda haka sai ya zama alkur'ani babu laifi idan an yi shi daidai wa daida kamar ado da zinari ko azurfa au saifan ko kuma takobi takobi na yaƙi ko na amfani saboda haka sai a dan masa ado da zinari ko azurfa shi ma suka ce babu laifi wa rabda sinnin da ainihin daure hakori mutlaƙan saki babu kaidi da azurfa ko zinari au anfa ko kuma daure ainihin hanci da azurfa ko zinari wannan idan ya zama na cewa hakori mutum yana rawa ya zama na ba za a iya ɗaure shi ya zauna ba baya rawan sai an sa igiyoyi na zinari zaren zinari ko azurfa a ɗaure malamai suka ce babu laifi don lalura don shi ba zai koɗe ba ko ya cinye ko makamancin wannan so da haka za a iya yin amfani da shi a haka to in kuma tumbuke haƙorin aka yi gaba ɗaya za a iya sa na zinari wasu malamai suka ce da a sa wasu suka ce ba za a sa ba zance mafi inganci ba za a sa ba don ba laluran sawa sai ka je a sa maka na kashi ko na wasu robobi ko makamancin wannan sai ya tsaya a maimakon haƙorinka na da amma ɗauki zinari a sa maka a matsayin wannan haƙorin wannan ba halatta sai dai mata ne aka halatta musu ado da zinari amma ba maza ba saboda haka haramun ne ga maza amma mata kuma ya halatta saboda wancan hadisin da muka karanta cewa uhilla zahabu wal hariru li inafi ummati wa hurrima ala zukuri an halatta zinari da azurfa ga matan al'ummata amma an haramtawa mazajinsu haka nan hancin mutum a ce ya bantare dole sai an sa igiyan zina zare na zinari ko na azurfa a ɗinke shi sannan ya zauna wannan ma babu laifi don hanyar amma mutum ya zo ya makala namiji wai don ado wannan baya halatta saboda umumin wancan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa hurmatul hariri mislul qazri wa karrahu wa jawwazu fil walin nisa ibahatul hariri wa naqdi la kal qufli sariri wa hurmatul hariri hakanan haramcin alhariri wato alhariri haramun ne ga mazaje na manzon Allah abin na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi ma ya halatta mata su sa kamar yadda hadisin mu ya bayyana hadisi ingantacce wanda mazala Allah sai ake cewa uhilla adh-dhahab wal harir li inathi ummati wa hurrima ala dhukuriha ala dhukurihim saboda haka an halatta wa mata su yi amfani da alhariri amma kuma maza kuma haramun ne su yi amfani da shi a nan duniya sai dai a lahira sai dai lalura ta sa manzala sa sama wusta ya ba wa wasu sabai izini su sa tufafin alhariri kai sahabin da kwarkwata ta matsa masa ta matsa masa ta matsa masa manzala sama tana cin jikinsa manzala sa sama ya sa masa ya bashi ya halatta masa ya sa tufafin alhariri akwai wanda ainihin abu ne ya fito masa kirci wato irin kuraje masu kaikayin nan kirci ko a ce kazuwa irin manyan su ne kazuwa suka fito masa manzo Allah ya ce sa tufafin alhariri wannan don lura ne so da tufafi ne mai laushi baya sa kaikayi ba sabanin sauran tufafin mu to wannan a halin lalura manzo Allah sallallahu alaihi ya halatta a sa tufafin alhariri namiji ya sa amma in ba lalura ba baya halatta saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta to sai ce wa hurmatul hariri haramcin alhariri ga mazajin mazala wato ga al'umma mazala sa sama maza mislul qazzi misalin qazzu ne qazzu shine khalisul hariri tacaccen alhariri haramcin alhariri mislul qazzi misalin qazzu wato shine tacaccen alhariri wanda bai hadu da kowane irin abu ba ba auduga babu sufi wato gashin tinkiya ko makamancin wannan wato alhariri ne zalla wannan haramun ne ga al'umma manzo Allah sallallahu su yi amfani da shi maza amma ya halatta mata su yi amfani da shi sannan sai ce wa karrahu sun karhanta wato sun ce makaruhi ne wa jawwazu sun halatta fil khazzi a khazzi wato khazzu shine alharirin da aka cuɗanya shi da auduga ko kuma gashi me ko gashin wato ainihin tumaki wato wanda ba tacaccen alhariri bane an hada shi da abun nan da auduga ko da garara ko da zaren rama ko makamancin wannan to wasu ma sai malamai suka yi sabani wasu suka ce makaruhi ne wasu suka ce kuma wato haram abun nan halal ne wato basu kai shi haramci ba kenan tacaccen alhariri shine haramun amma wanda yake an hada shi da auduga amma akwai alaman alhariri a tare da shi yanzu kaman boyel irin na da wanda ake tuhuman kaman akwai alhariri a jikinsa saboda laushin boyel din in alharirin an hada shi da auduga wanda kuma shine zahirin ko akwai alharirin to lalle akwai auduga ko a cikin boyel sai ya zama alharirin da aka hada a cikin boyel ko aka sanya a boyel bai kai ya haramta wannan boyel din ba to da aka sai ya zama ba zai tasiri na a ce haramun ne a dinka irin wannan yadin ba saboda yana haɗe da me da auduga sai dai malamai sun yi saɓani makaruhi ne ko haramu. wasu suka ce makaruhi ne tunda ba tacecen abin nan tunda akwai alharirin da ya dan kadan a ciki duk da cewa ba tacece bane wasu kuma suka ce halal ne ko karhancin ma babu idan an ce makaruhi abinda barinsa yafi in ka yi shi kuma babu alhaki haramun kuma wajibi ka bar in ka aikata shi akwai alhaki in an ce halal kuma da kai da ka bari duk ɗaya ne ba lada babu alhaki saboda haka malamai wasu sun ce halal ne wasu sun ce makaruhi ne shine ma'anan wa karrahu wa fil sun karhanta sun halatta a alharirin da yake hade da auduga ko yake hade da wato gashin tumaki ko kuma da wani zararrama ma'ana sun yi bayanin makaruhi ne wasu kuma suka yi bayanin cewa halal ne to in kana shakka sai ka bashi din ka tafi zuwa ga wanda ba a shakkansa wanda babu karhancin a tare da shi sannan sai mala ya ce walin nisa ibahatul hariri ibahatul hariri halatta alhariri lin nisa ya tabbata ga mata ma'ana halal ne mata su sa tufafin alhariri wan kadi da kuma azurfa da zinari saboda hadisin da muka karanta dazu uhilla adh-dhahab wal hariru li inati ummati wa hurrima ala dhukuriha a wani hadisin ala dhukurihim a wata riwaya an halatta azurfa ko kuma an halatta zinari da alhariri ga matan al'umma ta halatta mata su yi ado da shi amma kuma an haramta abun nan an haramta wa maza to kaga alhariri babu wani sabani kowane iri ne halal ne mace ta sa to da aka zo wajen zinari so suka ce haramun ne mace ta sa azhabul muhallak wato zinari wanda yake mai kewayo kaman zubbin zinari ko warwaron zinari saboda wata mata ta zo tana tare da shi manzala sama yace yace mata zaki yadda a miki warwaro na wutan jahannama ko a miki zubbe na wutan jahannama sai ta je ta cire shi to amma malamai mafi yau malamai sun tafi ba haramun bane domin akwai wata matan da ta zo aka tambaye ta tana ba da zakkan wannan zinarin na kayan adon da take sawa ta ce ba ta bayarwa manzala ya ce yanzu zai miki farin ciki a miki warwaro na wutan jahannama shikenan sai ta je ta kyauta da shi saboda haka wancan kuma ba a bayyana maganar zakka ba amma aka ce kina son a miki warwaro ko zobbe na wutan jahannama sai ta je ta sai da shi to inda ko haramun ne ba za ta sai da shi din ba domin ta sayar ta ce aje ayi me ayi amfani da shi so da haka mafi yawan malamai sai suka tafi cewa mata za su iya sa zubbe na zinari ko warwaro na zira ne shine azabul muhallaq ba haramun bane ba haramun bane wayannan hadisan suka ce waɗannan hadisan akwai shakka a kansu ko kuma wasu hadisan suna fassara su kai akwai malamai da suka hakaito ijma'i kaman ibnu hajar al-asqalani cikin fatawul bari ya kai to duk malamai sun yi ijma'i cewa ya halatta mace ta sa zina ta yi ado da zinari kowane iri ne muhallaq da ghairu muhallaq wato a dan kunne da sarka da warwaro da kuma abin da ya shafi zobbe babu sabani a tsakanin malamai sai dai an samu ibn al-jawzi ya ya haramta sannan baya bayanan nan kuma a Sheikh Nasiruddin Albani yace haramu ne a cikin adabuz zifaf a cikin adabuz zifaf amma in banda su biyun nan ba a samu wanda ya haramta ba duk sauran malamai sun tafi cewa halal ne saboda hadisin da suke cewa ya halatta mata su yi ado da zinari ba tare da an bambance musu na warwaro ko kuma zobbe ko kuma abun hannu ko abun wuya ba ko dan kunne ko abun wuya ba ko ne iri da su yi amfani da shi sai ce lakal kofli amma banda kamar kwado ina nufin makulli me ne makulli abin da ake sawa a kullin don ba haushe yana mabuɗi ma yana ce masa makulli ko ba haka wani mai koyin makullin nan to kaga wannan miftahu ake ce masa da larabci amma kwadon da zaka sa ɗinka kullin shine alƙuflu in ga dama ka ce miglaq to makullin mabuɗin ma haramun ne man alƙufli kada a ce mace zamana kwadon da take kulle gidanta da shi na zinari ne wannan haramun ne ko mabuɗin da take buɗe gidanta da shi ko ɗakinta take buɗe wannan kwaɗon shi ma a ce me a ce na zinari ne haramun ne don alfaharin yayi yawa alfaharin yayi yawa au sariri was sariri, ko kuma gado ya zama na gadon da take kwanciya da shi shi ma ya zama na zinari ne ko na azurfa wannan ai ba ba ba kulliya bane wannan ya zama abun alfahari kenan da abun takama ubangiji ta'ala kuma ya haramta inna la la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya son dukkan mai takama mai alfahari so da haka duk wani ado ko wani abu da zai sa ka zama mai alfahari a cikin jama'a ko ka zama mai takama da sababinsa shari'ar musulunci ta haramta shi ba a son mutum mai alfahari kwata-kwata ba a son mutum mai takama Allah baya son sa kuma mutane ma ba sa son sa so da haka duk abin da za ka yi na rayuwa na jin daɗi ko na ado to ya zama na ba dai sa ka alfahari da takama ba in dai alfahari ne ko mace ko namiji to wannan kuma haramun ne su yi wannan don addinin musulunci ba a son alfahari abin nan sai na riya cewa annasu min jihati tamfili akhfa'u abuhumu adamu wal ummu hawwa'u wa in yakul lahum fi aslihim fakharun yufakhiruna bihi faqin wal ma'u mutane duk ɗaya suke dangane da wato abin da ya shafi alfahari dangane da misalin su asalin su annabi adam shine babansu mahaifiyarsu kuma hawwa'u in akwai abin da za su yi alfahari da shi shine tabo da ƙasa tabo da ruwa atin wal ma'u annabi adam da turbaya aka halice shi shine asalinka kaga asalinka ƙasa ne asalinka turba ne bana ji kuma akwai wanda zai yi alfahari da turbaya ko ƙasa to shi yasa shari'ar musulunci ta haramta alfahari ta kowane bangare da iyaye da ƙabila da cewa ni fari ne wani baki ne duk musulunci ya haramta wannan saboda wannan yana haddasa gaba a tsakanin musulmi idan kana alfahari mutane haushinka za su dinga ji kuma za ka kaskantar da kowa kowa ba komai bane kai ne wani abu shi yasa musulunci sai daidaita al'umma gaba ɗaya yan adam inda ake gane ya wani ya fi wani shine wani ya wani tsoron Allah la fadla li arabiyyin ala ajamiyin wala li ajamiyin ala arabiyyin wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum bala abun nan balarabe bai fi ba daraja ba wato shine wannan ba balarabe ba ba ajamin kuma bai fi balarabe daraja ba farin mutum bai fi baki ba baki ma bai fi farin mutum ba sai da tsoron Allah sai iktibasi da wata aya da ubangiji ta yake cewa inna akramakum mafi darajan a wajen Allah subhanahu wataala shine wanda ya fi ku tsoron Allah idan mutum ya fi ka tsoron Allah ya fi ka daraja a wajen Allah subhanahu wataala saboda haka ba a alfahari kuma ba a maida abun ado alfahari idan kai haka to sai ya zama haramun don zai haifar maka da girman kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri duk wanda a zuciyarsa akwai daidai da ƙwayan zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba babu shi babu babu shiga aljanna saboda haka kenan kar ka yadda ya zama kana da girman kai me yasa ne aka halatta wa mata ado fiye da maza ya zama suna ado da zinari namiji ba yayi suna yi da alhariri namiji ba yayi me yasa saboda raunin su saboda raunin su saboda kamala ba za su samu kamala ba sai ta hanyar ado namiji yakan iya zama kammalalle ko bai yi kwalliya ba kuma ba a buƙatar ma ya kulliya sai dai a ado kulliya shine shafe shafe da wani gyare gyare na fiska ko makamancin wannan to amma namiji shi ko bai yi wannan ba in yi wanka ya sha mai ya sa rigansa to ya zama kammalele to amma mata galibin su in ba sun yi kulliya ba to rabi ne rabi ne ma'ana sai sun yi kulliya su yake bayyana shi yasa ubangiji subhanahu wataala da yake kalubalantan kafurai da suke danganta masa ɗa maza ya abun nan ya'ya mata suka ce Allah yana da ya'ya kuma ya'yan ma mata ne wanda su kuma inda za a danganta musu ya'ya matan ba sa so su abun kunya ne a ce an haifa maka ya mace saboda ba ta zuwa yaƙi ba ta iya riƙe takobi ta je ta yaƙi saboda haka ɗawainiya ne kawai wahala kawai ake sha a kanta sai zamana ba sa ba sa buƙatan mata ya'ya mata kai suka ce ya'ya mata ma yana kawo talauci to Allah ta'ala musu raddi da yawa a cikin alqur'ani daga cikin raddin da ya musu bayan alakumu zakar wa lahul unsa tilka idan qismatun biza wato ku kuna da 'ya'ya maza su kuka fi so Allah ta'ala kuma ku danganta masa 'ya'ya mata ai wannan rabo ne na zalunci tunda ba kwa so don me za ku danganta wa Allah to sai Allah yake nuna raunin mace a wata suran yace awa man sha'u fil hilyati wa huwa fil hishami ghairu mubin yanzu wanda yake tashi a cikin ado a cikin ado tun yana ɗan ƙarami kamar ya mace tun tana ‘yar ƙarama ta tashi a cikin ado ita ado take so da kulliya a sa mata wannan a haɗa mata wannan ɗan kunne da sarƙa da warwaro a shafa abin nan jambaki da fankeke da gazal da jagira da menene gashi da abubuwa da yawa duk sai an mata kwalliya kafin ta ji daɗi kafin ta burge to yanzu wanda shi aka ta da shi akan kwalliya kuma har ya girma yana kwalliyan shine za a dangantawa Allah subhanahu wataala sannan kuma idan an zo husuma baya iya bayyanar da ainihin hujjojinsa wa huwa fil khisami ghairu mubin inda za a kama fada da mace ba za ta iya kawo hujjojinta ba sai dai ta kama kuka namiji ya fita fitar da hujja to anan ubangiji subhanahu wataala shi da kansa ya siffanta da mace cewa mace ce mai ado to tunda mai ado ne akwai bukatan a ba ta daman yin adon fiye da namiji domin ta cika ta wato ainihin na ƙasan da yake tare da ita mace na ƙisa ce ba cike ba ta da kamala ɗari bisa ɗari ba ainihin ba ta da rujuliya an ce mutum rajul wato namiji cikakken mutum kenan amma an ce mace kuma to shi kenan sai zama an aibanta shi ne don wani yana abin da yana kina cewa man fi kaffihi minhum qanatun kaman fi kaffihi minhum khibabu abokanin faɗansa ne yake cewa da wanda yake rike da mashi a cikinsu su waɗanda suke rike da mashin a cikinsu kamar ma waɗanda suka yi lalle ne a hannunsu ma'ana mazansu ɗin kamar mata muke ganinsu saboda raunin su ba a tsoron mace a wurin faɗa to sai Allah ta'ala ya halatta musu harkan ado fiye da ainihin abin nan maza domin su kammala wato tawaya da naƙasun da yake tare da su shi yasa ne yake cewa wa malhullu illa zinatan min naqisatin yutammimu min husnin idza al wa amma idza jamalu muwaffaran ka husniki lam yahtaj ila am yace ado bai kasance ba face kayan ado bai kasance ba face ado ne na mai tawaya wato mata su suke yin kwalliya suke haɗa kayan ado domin su zama ainihin wato kammalallu yace yana cika kyau ne idan kyan ya zama na bai cika ba yace amma idan ken ya zama na cikakke kamar irin kenki yana yaba budurwarsa ne kamar irin kenki to ai ba bukatan kuma a masa cuwa-cuwa wato shine an yi zawwara wato a zo a yi ta ado yanzu mace idan ta yi ado ta sha kwalliya ko mummuna ce sai ta zama mai kyau amma in ta cire kuma sai ka ga ta dawo wani iri to shi yasa muke ba mata shawara idan mutum ya zo neman aure kada ki kwalliya ki sa hijabin ki kawai ki fito jawaran da kika yi kwalliya sai ya kara son ki amma kin je kin yi kwalliya kin kure kwalliyanki to ran da ka zo ba kwalliyan kuma sai ya ga sai abun ba yanda yake tamani wani sai ya zama kamar an masa algush ne in ma kullun zaki fito da kwalliyan to ran da ka je gidansa fa akwai ran da zai ganki ba tare da kwalliyan ba saboda haka sai ya ga kaman an an masa algush ne kawai an ha'ince shi ne shi ba haka yake tamani ba saboda haka sai ya zama son sa ya rigu a zuci abin nan son ki ya rigu a zuciyarsa saboda haka ki fito babu kwalliya in yana son ki ba tare da kwalliya ba ran da kika yi kwalliya kuma sai ya ƙara sonki saboda haka ba hikima bane mace ta dinga kwalliya tana zuwa wurin saurayinta ta fito babu kwalliya ya so ta a haka to mata iyayen kwalliya ne ubangiji subhanahu wataala ya halatta musu kwalliya daga cikin tufafin da aka haramta wanda malam bai kawo ba akwai jan tufafi manzala ta sama ya haramta a sa jan tufafi sai malamai suka yi sabani wani irin ja mai surki jaja zur ko kuma wanda yake da surki da ja shi ma ya shiga ko kuma wanda za a ce burawun ko wanda za a ce maru shi ma duk ya shiga cikin ja don hadisin ya haramta ja sai kuma aka samu mazala ta suma wata ran yana sallah sai ga Hassan da Husaini sun sun taho fi hullatin hamra wato a cikin asin da asin wanda suke ja in an ce asin da asin riga da wandon duk iri daya cikin nan sai ya dauke su to sai malamai su suka ce to wannan yana nuna wato tufafi ja makaruhi ne ba haramun ba tunda Hassan da Husaini sun sa manzala ta sawa bai haramta bai hana su ba bai haramta musu ba saboda haka sai ya zama barin sa shi yafi amma sa shi kuma ba haramun bane makaruhi ne wasu suka ce a'a na Hassan da Husaini watakila ba jaja zurba ne yana da wani zane zane na fari ko na kore ko na shudi wannan ba haramta ba ko kuma ya zama maru ko kuma ya zama na wato kunkumadi shine brown saboda haka in dai ba jaja zurba ne to sai ya zama ba haramun bane suka ce na Hassan da Husaini watakila ya yi surki da wani kalan ne daban ba wai jaja zur ne amma jaja zur mai kaman wuta suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi saboda haka sai mutum ya nisanci jan tufafi wanda bai da surkin baki baki ko fari fari ko wani kore kore wanda yake kaman wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan sannan kuma ya haranta al mu'asfar asabu al-mu'asfar hadisi ingantacce athawbul mu'asfar al-asfar din nan bil aini wani tsiro ne ja wanda ake rinin tufafi da shi in arina rina tufafin sai ya zama jaja zur so da haka sai manzala sama ya hana arina rina tufafi da rini wanda yake ja to sai wasu suke fassara suke cewa wai tufafi mai fatsi fatsi a'a wannan da in asfar mai fatsi ne hamza ne ba ainun bane sai a kula da wannan kuma wannan ya zo a hadisai guda uku dukkanin su isnadin su da rauni cewa manzala sama ya daura irin wannan tufafi din wanda yake mai fatsi fatsi to koma babu hadisin tunda ba mu samu hadisi da ya haramta ba yana nan a matsayin halal saboda haka ja aka hana amma ba a hana wanda yake mai fatsi fatsi ba a saubul mu'asfar bil aini ana nufin masu biga bil asfar wa huwa nabtu wato wani tsiro ne shine wanda aka rina shi da asfar wani tsiro ne ja wanda yake rina tufafi sai tufafin ya zama ja ja zur saboda haka wannan kuma ya koma izuwa ga cewa haramun ne a sa jan tufafi da aka wayannan su ne nau'o'i ko su daga cikin nau'o'i wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta a sa na daga tufafi saboda haka duk abunda manzala su sama bai haramta ba ko qur'ani bai haramta ba na riga ya halatta kasa ko yau nan aka fara yayin ta sai dai idan an haramta ta a shari'a ko kuma za ta sa maka girman kai idan za ta sa girman kai ko kuma za ta zama tufafi ne na shahara da zaka shahara da shi wannan kuma na jawo hadisi da azun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta a sa tufafi na alfahari ko kuma na takama duk wanda ya haka rana kiyama da a sa masa tufafi na kaskanci sannan za a bura masa wuta a cikin cikinsa in baka samu dalili ba asalin ado ya zama halal ne sai an samu dalilin da ya haramta shi ga namiji ko kuma ga mace za mu tsaya a ƙarshen wannan babin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh